أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخفرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 wahalul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukan yabo da godiya da jinjinawa san tabbatar ma Allah mai girma da daukaka wanda cikin iyawarsa da kuma kaddarawarsa ya nuna muna wannan marici na 23 ga watan Ramadana hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1400 da shekara 42 wanda ya yi diri da biyar ga watan Mai miladiya 2021 ga mu a wannan babban makaranta ta Santa for Islamic Studies da ke wannan babban birni na New Boza Kanji Bargo Local Government Niger State Nigeria domin ci gaba da gudanar da tafsirin na Alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a cikin wannan wata mai daraja wata mai alfarma watan ramadana muna cikin suratul kahafi watan sura ta goma sha takwas kuma jiya mun kai ƙarshen aya ta ɗari da biyu ya nuna yau za mu tashi farkon aya ta ɗari da uku a cikin wannan sura mai albarka suratul kahafi ma je mu jiya بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخفرين أعمالا Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa kul hal nunabbi'ukum bil na amala ko kuna son in nuna muku wayanda suka fi kowa zama ɗan hasara a wajen aikin su akwai masu hasara daban-daban a duniya a wajen aikace aikacen su yayi aiki amma kuma aikin su ya zama masa hasara to idan kana son ka gane wanda ya fi kowa zama ɗan hasara a duniya suna Allah ke tambayar ka kana bukata a gaya maka muna bukata Allah sai Allah ya ce الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الله يجي إذا كان سوف غاني جان هسارا سوني الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وأن رأيوات الدنيا سكلالة أيكنسو أيكنسو يزم باتشي أيكيني aiki ne wanda bai tare da tauhidi aiki ne wanda bai tare da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aiki ne wanda ba littafi Allah ke jagorantarsa ba ba sunnar manzo Allah ke jagorantarsa ba duk aikin da ba sunnar Allah manzo Allah ke jagorantarsa ba da Qur'ani da sunna wannan aikin bataccen aiki ne to aikin su ya bace a rayuwar duniya amma kuma wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sul'a a hakan kuma suna ganin cewa kamar sun yi kowa kyautata aiki suna ganin su ne na kwarai su ne na Allah amma ha babu littafi Allah tare da su babu sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama tare da su amma suna ganin su ne na kwarai su ne shiryayyun wanda ma ba su ba suna daukar cewa shi batacce ne wannan ita ce dabi'ar dukkan wani batacce kenan wanda ɗan hasara wanda batacce ne kuma bai san ya bace ba wanda batacce ne kuma bai san ya bace ba to wannan shine dan hasara ya saki hanyar Allah ya saki hanyar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama aikin sa gaba daya ba Qur'ani ke jagorantar sa ba aikin sa ba sunnan manzo Allah ke jagorantar sa ba amma kuma a nan take yana ganin shi shiryayye ne bai gane shi batacce ne ba don da ya gane to kaga na tsammani ya gyara amma wanda bai sani ba to kaga yana da wahalar ya gyara wanda bai san shi batacce ne ba wannan tana daga cikin abin da malaman sunna ke cewa kamar sufyanu sauri yake cewa wato bid'a ta fi hadari bisa ga haramun domin shi mai haramun ya san haramun yake yi wanda ya je ya sha giya ya san haramun ne ya yi wanda ya je ya zina ya san haramun ne ya yi wanda ya karya ya san wannan haramun ne ya yi wannan ya annabi manci wannan duka ya san haramun ne ya yi duka kowa haramun ne ya san haramun ne to ana fatar ya tuba amma shi dan bid'a to shi abin da yake dauka da'a ta yake yi yana daukan daidai yake saboda haka to kaga shi ne yafi kowa zama dan hasara saboda shi ya dauka daidai yake saboda ka ba zai gyara ba shi yasa tuban dan bid'a yake da wahala bisa ga wanda ke aikata haramun shi mai aikata haramun wani yana aikatawa ne saboda rashin sani wani kuma yana aikatawa ne ya san haramun ne to kaga sauki yana da sauki ya gane ya tuba amma wanda shi dan bid'a ne musamman ana ce mai malami ne musamman yana da jan goyon baya wayanda ke masa kabbara ko wayanda ke yi masa iji ko wayanda ke dauke nuna masa wato ingiza shi zuwa ga bid'ar to yana jin kunyar ya dawo ko da ya gane gaskiyar ke yana jin ya kunyar ya dawo ya shi karkaru yana karantar da bid'a yana karantar da abin da babu aya a kansa babu hadisi a kansa to yanzu aka ce ya dawo kunya yake ji to sai wanda Allah ya kare to shi na kawai zai dawowa amma dai kai mabi ya kamata ka diba ka gani shi akwai aya cikin abun da yake cewa ka zo ka yi akwai hadisi a cikin wanga abun da yake ka zo ka yi eh akwai aya akwai hadisi to kaga wannan ba ba ce ne ba sai ka bi shi amma ka leka baya ka leka gaba ka yi duk binciken da ake yi babu fa aya babu hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a'a ra'ayin wasu mutane ne kawai ko ko a'a son zuciya ce kawai na wasu ma ka dauka to wannan kawai ka je musu kayansu ka zo ka bi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan ko baka gane ba to kana cikin wayannan da annabi Allah ke cewa allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yusinuna sun'a idan ka kula dukkan wayannan batatun abin da suke dauka su ne na daidai wanda ma ba su ba suna masa laqabba suna kokarin masu kore shi ma daga musuluncin suna ganin su ne daidai idan mutum ya kai wannan geji da yake karyata masu gaskiya yake ganin shi ke da gaskiya kuma shi ne ɓataccen to wannan mutumin dawo yana da wahala kuma shi ne ɗan hasara tataccen ɗan hasara in ji Allah ya Allah ka kare mu Allah ce ga wata sifar su أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا التي أولئك الذين كفروا بآيات ربهم وإن فعد أكيشي وجاها سارة سوني وإن سكا كافر شيما آيوين وبنججنسو littafi Allah suka kafirce masa ba dole sai ka ce ka kafirce ma Qur'ani completely dinsa ba a'a ko da aya guda ne ka kafirce ma to ka shigo cikin da ka kafirce ma ayoyin Allah aya guda ka karyata ko aya guda ka ki aiki da ita di gangan kuma ka abunganta to ka shigo daga cikin su ina fata an gano nan amma akwai wadda za ta ba ba wadda ta da eh, aiki cewa kai aiki na musabi ba misali to wannan in ka yadda da aikin amma kasala ta hana ma aiki wannan baka shigo ba abinda ake nuhi ka karyata ayar gaba daya ka ce ba daidai ne ba ko ka ki aikatar da abun nan da aka ce ka karyata wannan abun ka ce karya na Allah bai ce a yi shi ba alhali ga cikin alkur'ani wannan yana nuna ka karyata wannan aya ya Allah ka kare mu to wannan ba dole sai ka karyata qur'ani gaba daya ba domin ai qur'ani gaba daya da wahala ka samu wanda zai iya cewa duk abin da a cikin qur'ani karya ne ko kahiran sun sa akwai abun da addai wanda su sun yi da shi babu kahirin da a duniya nan wanda bai yi da akwai ta aya cikin alkur'ani wanda ya yi da ita ina ta an gane wannan ya yi da ita ko da dai bai aiki ta fito dai ya yi da ita lalle akwai babu babu kafirin da bai yi da duk abin da cikin Qur'ani ba sai dai ya yi da wani bangare bai yi da wani bangare ba kasancewar baka yi da wani bangaren ba to shine zai iya zama mi zai iya zama ka zama kafiri ya Allah ka kare mu ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi su ne suka kafirce ma ayoyin Allah suka kafirce wa gamuwa da Allah suna ganin ba za a gamu ma da Allah ba wannan ta sa fa habidat a'maluhum aikin su ya roshe fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wazana aran tashin kiyama ba ma tsiyan musu ma da wani ma'auni wanda za a auna ayyukansu domin dama ba su zo da aikin da za a aunawa ba saboda babu tauhidi wanda bai zo tauhidi ba menene za a aunawa gare shi babu duk aikin da kaga yayi in dai babu tauhidi aikin ba a ko auna da shi ba a ko auna shi saboda ni saboda ba a yi shi bisa ga foundation na imani ba wayannan su ne ake cewa wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu wa ba'an mansura dukkan aikin da suka yi sai mu je mu rushe wannan aikin to kenan aikin da babu tauhidi a kan sarhosa aiki ne Allah ba ya san sa saboda kawai na su ne wayanda suka kafirce ayoyin su wato ayoyin ubangijinsu kuma aikin su ya rushe gaba daya fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wadana ba ma tsayar da su mu yi musu awo ma kayan su domin ba su zo da tauhidi ba annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa a ran tashin kiyama zaka ga mutum mutum ne babba bayan babba ne kuma al’azimu saminu mai ƙiba zai zo a ran tashin kiyama amma fa lula ya zina inda Allah janaha ba'uda bai kai kwatankwacin fiffikin sauro ba a wajen nauyi gashi ƙato to shirgigi amma kuma saboda babu tauhidi ko fiffikin sauro ya hishi nauyi a gaban Allah saboda kaga babu ni wani da za a shi saboda me saboda bai zo da tauhidi ba ya Allah ka kare mu Allah yake a gaba jazaa'uhum jahannam bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa zalika jazaa'uhum jahannam wannan abin da yasa haka kenan sakamakon su shine zai zama jahannama me yasa za a kai su jahannama bima kafaru saboda kafirkin da suka yi ban kafirkin ma wattakhadhu ayati wa rusuli hudwa suka rike ayoyina suka rike manzannina abun izgilanci suka kama izgilanci da littafi Allah da sunnan manzo Allah da makaranta inda ke karanta da littafi Allah da sunnan manzo Allah suna musu izgilanci wannan shi yasa muka kada su ta Allah ka kare mu الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا Allah ce innal ladina amanu tunda mun ji sakamakon yan wuta to sai masu imani innal ladina amanu lalle ne ba shakka wayannan da suka yi imani wa amilu salihati suka yi ayyuka kyawawa ayyuka kanat lahum jannatul firdausi nuzullah suna da aljanna firdausi ta zama aljanna firdausi manzo Allah ya gaya mana alfirdausi ita ce aljanna mafi ɗaukaka alfirdausu rabwatul janna awsatuha wa ahsanuha haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fada yake aljanna wani babban dausayi ne na aljanna wanda kuma yana tsakiya aljanna dukkan aljannoni gidaje aljanna suna zagaye da gidan firdausi saboda ka shine JRE shine wato gida na alfarma wanda ya wuce kowane gida kyau in ji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama har ma hadisi ya inganta annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idza sa'altumullaha aljannata idan za ku roki Allah aljanna fas'aluhu alfirdausa ku roke shi ya ba ku firdausi fa innahu a'la aljannati wa awsatul janna domin shine mafi daukaka a aljanna kuma shine ke zama tsakiya aljanna wa minhuma tafajjaru anharul daga wannan firdausi dukkan koramu aljanna nan ne suke fitowa daga nan ne za a yi wuyarin su akai sauran gidaje amma tushen dukkan daɗin aljanna anan ne firdausi so daga idan za ka roka ka roke firdausi malamai suka yi sabani game da wannan kalima ta alfirdausi shin wai kalimar ta larabci ne wasu ka ce eh kalima ce ta larabci wadda ke nuna gona wasu ko suka ce kalima ce ta larabci wadda ke nuna wato abun da sama wasu ko suka ce a'a kalima ce ta larabci mai nuna gona amma fa gonar da ke dauke da su inabi wasu ko suka ce wadda ke dauke da su alkaram ina fata agar wanda alkaram shine inabi wanda ke dauke da wato eh, kayan lambu masu kyau to ita ce ake ce ma alfirdausi to amma dai wannan duka a harshen larabci ne wasu sun ce ba larabci ne ma ba asali asalin kalimar wato daga habashanci ne wasu ko suka ce asalinta daga rumawa ne wallahu ta'ala alam ba wannan tasha shahi mu ba larabcin ba annabi ya gaya mana alfirdausi cewa aljanna ce qur'ani ya gaya mana firdausi aljanna ce kuma wannan aljanna ita ce tafi kowace aljanna tsada ita ce tafi ɗaukaka saboda annabi ya ba mu umarni in za mu roki Allah aljanna mu roki firdausi ya Allah ka ba mu firdausi na'am خالدين فيها لا يبغون عنها حولا خالدين فيها إن سكشكتك الجنة ذات دوما باتا في تهر أبدا لا يبغون عنها حولا ba sa nema a canza musu daga wannan gida zuwa wancan gida ko daga wannan wuri zuwa wancan wuri wannan abin da aka ba su na aljanna ya ishe su ba sa bukatar canji ba irin duniya ne ba duniya dukkan mukamin da ka cimma dukkan abun da ka samu wani lokaci sai ka nema ni da an canza maka domin ba abun da zai cika wato cikin ɗan adam in ji manzo Allah illa turab duk abun da ka samu sai ka gurin cewa a kara maka yanzu da Allah in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama law kana limni adama wadin labtaga asani walau kana limni adama wadiyaini labtaga salis da ɗan adam yana da rahe wanda wannan rahim ba abin da ke cikinsa in ba kudi ba kila nera da su dala amerika da su saifa da su riyal da manya-manyan kudade na duniya duka aka cika samu wani katotun gulbi aka cika ma da su to aka ce da sai ka nemi a karo ma na biyu kana gani wannan gudan bai isa ba sai ka ce a kara maka idan ka kawo ma na biyu sai ka ce a kara ma na uku dan adam kudi ba sa isarsa dan adam duniya ba ta isarsa shi yasa dan adam kowane lokaci in yi cimma wani mukami to na gaba zai hara in yi cimma shi ma na gaba zai hara shi ma in yi cimma na gaba yake hara amma a lahira fa a lahira idan kar riga ka shiga aljanna babu wani bure kuma na haran gaba Allah ya ɗebe ma wannan wannan da kake ciki zaka ji ya ishe ka ba bukata a canza maka baka bukatar a canza ba shi yasa ma wannan bawan Allah wanda ya zo gaban gaba Allah kamar yadda manzo Allah ke bada labari Allah mai girma da ɗaukaka sai ce masa kana bukata aljanna eh sai ina bukata an bashi aljanna ya riga ya shiga sai ce duka naci ne ce naci naka ne za a karo ma ninka ma a ninku bayan ninka sai ce mai kai tunani me kake bukata a kara maka sai yi tunani sai yi tunani sai yi tunani a shi duk abu ne tunani sai a shi can sai Allah ce masa akwai kana bukata kari sai ce a'a ai duk abin da ake yi kari ka kayi ka yi min sai ka bana bukata kari to a wannan lokaci idan Allah ya fito ya kalli Allah to sai ga kenan ashe duk dadin da ya ji a can baya yanzu ya yi jin dadi fiye da wancan dadin haka dukkan ja aljanna za a yi musu wanda ya nuna kenan wato zaka kai ga inda baka bukata a kara maka zaka ga kawai dukkan abin da ake bukata sai ka yadda shine ma'anar wala sawfa yutika rabbuka fatarda lalle ubangijinka zai danka maka abin da kake bukata har sai ka gamsu ba bukatar karawa to wannan su ne fajan aljanna ya Allah ka kai mu aljanna duniya ba ta isar na adam amma aljanna za ta ishe ka ba ka bukata a kara maka ba wai isa irin isar duniya ba daga kai ni dai na gaji da wannan a kana in ka shiga aljannan ba ka jin ka gaji da aljannan ba ka jin kana bukata a canza maka a'a duk abin da ake bukata cikin aljanna ka riga ka samu sai raka baka bukata a canza maka khalidina fiha la yabghuna anha hiwala ba sa bukata a canza su daga wannan guri zuwa wannan guri ko gari ne kake a zaune sai ka sha wa ka dadi na je wani guri dadi na canza kana na ne buza sai ka ji ka ce ka ya kamata dai in je kwantakora sai ka ji kai na kamata in je mina kai ya kamata in je abuja dadi a ce ina da katotun gida yanzu kana da katotun gida anan ne buza sai ka ji ka dadi ina da shi a mina sai ka je kuma kai gida a Mina can sai ka je ka ce kai dadi ina da gida a Abuja sai ka je kai gida a Abuja can sai ka je kai gaskiya dai dadi ina da gida a London sai ka je kai gida a London ka ce kai aiko America ma ya kamata a ce ina da gida sai ka je gida a America sai ka ce kai aiko Italy ma ya kamata a ce ina da gida can kawai sai ka je ka ce kai ai Saudiya ma tun da kasar musulmai ta ai ni ma musulmi ne ya kamata in gida to gidajen ba za su ishe ka ba sai ka shiga cikin gida na din din din shine kabari ya Allah ka kare mu amma a sha aljanna fa a baka bukatar wannan wannan gidan da kake ciki ya ishe ka baka bukatar wani canji kuma na'am قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا Allah ce qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi ka gaya ma duniya ka gaya ma kowa da a ce dai wato tekun da azzagai da duniya teku mun sani wayanda ke karatun jibrafa sun sani ruwan da ke cikin duniya ya yi kasar da ke cikin duniya yawa yadda kuke gani mu nan cikin kasa muna ganin kasa da yawa ruwa kaɗan sai ka yi tafiya na nisa ka cimma ruwa to ruwa sun yi wato tsibirai inda babu ruwa yawa a duniya to wannan tekun na duniya gaba duniya na gaba dai completely ta cikin ruwa muke tsumbul tsumbul cikin ruwa muke ina fata an gano nan kasa cikin ruwa muke zagaye da ruwa muke cikin su to wayannan ruwan duka ka tattara su in ji Allah su zama midadan su zama tawada wadda ake rubutu da ita sai a zo kuma sai a kama rubutu ana so a rubuce duk ilimin Allah ana so a rubuce duk abin da Allah ya sani da wannan tawada Allah yake wallahi lanafidal baharu qabla an tanfada kalimatu rabbi da wannan tekun ruwan duniyan gaba ɗaya su kare ba tare da wa'annan kalimomin na ilimi na ubangiji na sun kare ba walau ji'na bi mithlihi madada ko da za mu sake ninnin ka zuwa da wannan ruwan ninkin ba ninkin ba ninkin da babu iyaka dukkan su sai su kare kalimomin Allah ba za su kare ba don a gwada ma cewa duka abin da a duniya yana karewa amma kalimomi Allah ba sa karewa ilimi Allah baya karewa Allah baya karewa amma duk komin duniya karewa yake ma indakum yanfad wa ma inda Allah ba duk abin da ke a hannunku karewa yake amma abin da ke ga hannun Allah ba shi kuma baya karewa da wannan ana so a tabbata ma lalle ilimi Allah baya karewa Lallai Allah baya karewa baya da farko baya da ƙarshe ya Allah ka tabbatar da mu akan imani sai Allah yake a gaba qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا الله يقول قيام الدنيا النبي محمد صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم نيفا متن نيك إيرنكو متن kajiya inna ma ana basharun mithlukum ni mutum nike irin ku an san babana abdullahi an san mamata amina nasabata tana iya kaiwa zuwa ga annabi ibrahim alaihi salatu wassalam kamar yadda nasabata ta kai ga annabi adamu kamar yadda kake kai ma ɗan annabi adamu ni ma ɗan annabi adamu ne yadda kake mutum ni ma mutum nike sai dai yoha ilayya ana yo mini wahayi me ake yomin wahayi ana gaya min cewa annama ilahukum ilahun wahid abun bautan ku abun bauta ɗaya ne kamar yadda annabawa magabata su ma mutane ne na, su ma an yi musu wahayi kuma abin da aka gaya musu kenan cewa abun bauta ɗaya ne Allah kadai ne shi kadai ake bautawa wanda wannan shine aqida annabawa Allah kwata-kwata babu canji kuma kwata-kwata babu toji annabawa Allah gaba ɗaya suna shaida ma al'umma cewa Allah shi kadai ake bautawa babu wani ɗaya wanda ake bauta wanda ba Allah ba duka annabawa abin da suke faɗa kenan wala kada uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka Allah ya yoma manzo Allah wahayi ya yoma sauran mala'iku wa annabawa wahayi cewa idan ka kuskura kai shirka to lalle ne aikin ka zai rushe duk annabawa Allah an gaya musu haka Allah ya gaya musu lalle idan suka yi shirka Allah zai rushe aikinsu annabawa Allah gaba ɗaya wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan dukkan kowace al'umma mu aiko mata da manzo abinda wannan manzo yake zo yake gaya ma al'ummarsa ane abudullah cewa ku bauta wa Allah shi kadai ane abudullah wajtani buttaguta ku bauta wa Allah ku nisanci dagoto ma'anar kalimar la ilaha illallahu kenan an ibudu Allah wajtani bi Fa faminhum man hada cikin mutanen da annabawan suka zo suka wa wannan gargadi akwai wanda Allah ya shirya shi Allah ka sanya mu ciki wa minhum man haqat alaihi cikinsu cikin su akwai wanda fata ta riga ta hau an yi bayani an yi bayani kwatta filla dalla dalla amma tun na batacce ne Allah ya kaddara cewa shi dan wuta ne sai ya shiga wuta wallahi baya gani ba a yi bayani a kawo misali a kawo aya a kawo hadisi a yi bayani sai ka yace kai Allah ai wannan magana yan izala ne daga shi dan daga nan kuma sai kore abinda da Allah ya fada ya kore abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya fada wannan shine ke nuna maka hadarin fata idan mutum ya fata ya ko bayan Allah mu tsaya bisa ga abin da Allah ya zo muna da shi mu tsaya bisa ga abin da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya zo muna da shi wannan shine tauhidi bauta wa Allah shi kadai haka kuma yadda da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ne ba za ka yi kowace ibada ba sai wadda shi annabi ya zo da shi wannan shi ne musulunci domin shi ne kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba a bauta ma Allah ba a bauta ma kowa sai Allah shi Allah ma ba a bauta masa sai da abun da annabi ya zo da shi ne ma'anar muhammadur rasulullah ma muhammad manzo Allah ne ba ka bauta masa sai da abun da ya zo da shi da abin da ya zo da shi to da shi zaka bauta masa wani malami bai isa kawai ya sha kunu ya koshi da ya sha shayi ya ce ma to ga wannan akwai falala a cikinsa sa idan kai ana samun lada zaka tambayi malamin ina annabi yake hakan idan akwai ayar ko hadisin da annabi yake wallahi dauka hannu biyu ka je kai aiki amma idan babu aya babu hadisi kawai cewa ma yake yi akwai mai albarka albarka akwai mai kaza kaza ai ina waliyan Allah ne ai suna kusa ga Allah ai wa'annan su ne kaza wa kaza kaza to ba shi wuri wallahi je ka bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ma ali sunna mu gode wa Allah mu gode wa Allah duka abin da muke cewa a zo a yi zaka ga annabi ne yake yi shi kai tsaye yanzu muna cewa kai zikiri ka ce subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar annabi yake yi hakan ina fata an gano nan in zaka ci abinci ka ce bismillah zikiri ne annabi ya ce haka in zaka fita gida me zaka fada in zaka fita gida ka ce bismillah ka fita da kafar dama wannan ma Allah annabi sallallahu alaihi wa sallama ya fada ka ko kai addu'a Allahumma anzilni munzala mubarakan fihi wa anta khairul munzilina ka fadi wannan wannan duka alkhairi ne zaka fada in zaka fada shiga kasuwa ga zikiri wannan duka annabi ne ya fada saboda kai muna cewa aje ayi amma idan ka ga kana cewa a zo a yi kaza aka ce ma ina annabi ya faɗa babu shi a bukhari babu shi a muslim babu shi a tirmizi abu dawud ma babu sunani nasa'i ma babu ibnu majah ma babu muwadda malik ma babu ina ina duk babu babu wallahi ba musu kayan su wallahi tunda babu ina fata an gane wannan kuma cikin godiyar Allah da muke wa Allah har yau yanzu mu muna da makka muna da madina ta addini ya sauko kuma masu gidaje mu ahli sunna su arike da makka su arike da madina wannan abun godiya ne ga Allah ko ba shi ne ba saboda ka bamu da garin da ya wuce muna makka da madina mu ina ba an gano na amma je ka binciki yan bidiyan duniya ko wani da nasu gari wanda ba na makka ba madina ba akwai shi in ka je wajen shiya za su ce maka karbala in ka je can su ce ma morocco in ka je can su ce ma iraki in ka je can su ce ma kaulaha in ka je can su ce ma to amma mu ba makka da madina annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dan makka ne annabi muhammad ya rayu madina manzo allah yana madina abubakar yana madina umar yana madina usman yana madina sadun nabi wa qasim waye waye duka suna madina kuma allah ya ce muna zai kare mu na makka amma bai ce zai kare mu roko ba ya ce zai kare mu na madina bai ce zai kare karbala ba ya ce zai kare mu na harami gaba daya ko dajjal bai shiga makka bai shiga madina iyakan barnar da za a wa duniya dajjal annabi ya ce wallahi bai isa shiga makka ba yana zuwa harami zai iske mala'ika sai wallahi juyawa zai bai isa ba wallahi sauraka duk yadda kaga dan bid'a ya so ya zo su rike makka ba su iyawa yanzu yan bid'a duniya suna can suna kulle kulle ai hukumomin saudiya suna mutane abin da bai dace ba ai makka da kowa ta ya kamata a bar abun ya zama masu ke gudanar da ita ba a haɗu duniya ke gudanar da ita a dogo su daga eh, eh, iran a dogo su daga karbala a dogo su daga iraki a dogo su daga kyauta a dogo su daga kaza to sai a yi kwamiti wanda ke kulawa da haramaini ai allah ba har ya ce a yi ba cewa yan makka su rike makka kun gane ku kuma sun rike ya Allah ka kare mu Allah ka babu ikon rike abin da manzo Allah ya zumna da shi sannan cikin abin da muke godiya ga Allah dukkan ibadodin da muka ce ayi to ibadodin na suna da rijista daga hotukin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam inna ma ilahukum ilahun wahid lalle abun bautan ku ɗaya ne faman kana yarju liqa rabbih wanda ke son gamuwa da ubangijinsa falyamal amalan saliha ya aikata aiki amma aikin ku na kwarai abdullahi dan abbas ne ga manzo Allah sahabi annabi muhammad sallallahu alaihi wa wasallam ce amalan salihan shine sunna annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam in dai kana son shiga aljanna kana son shortcut bila hisabin wala iqabin bi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk aiki da zaka shine amalan salih wala yushrik bi ibadatihi bi ibadati rabbih ahada kar ya kuskure shirka a wajen ibadar Allah kada ya zama ya bauta ma wanda ba Allah ba ya ai wannan mai albarka na ya ka bauta masa za a samu albarka babu mai albarka wanda ya isa a bauta masa domin annabawa suna da albarka Allah ya ce ka bauta musu mala'iku suna da albarka annabi Allah ya ce kar a bauta musu to ballen ta wani can saboda babu mai albarkan da ake bauta ma Allah kadai ake bauta ma kuma karka dauka cewa sai ka zo wa mutum sajada wai shine ka bauta masa a da ya bada umurni Allah ya bada umurni ka dauki nashi ka aji na Allah ka bauta masa Allah ka kare mu na'am bismillahir rahmanir rahim الرحيم كافها ya عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا وانا سورة سورة مريم سورة تقوم شاترة ɗaya daga cikin surori na makka wayanda suka sauko a makka sura ce wadda ke magana game da tauhidi tana kawo mana kisoshi na annabawan Allah da salihai mutanen kirki bayan haka malamai sun leƙa wannan sura sun gano cewa wannan sura gaskiya ciki da banta tana magana game da rahaman Allah tana magana game da tausayi tana nuna tausayi kalimominta in ka kalla kana ganin suna magana akan tausayi jumlarsa jumlolin da ke cikin surar suna magana akan tausayi shi yasa ma ana buɗata ta da wa'annan harufan sai ka kawo rahmatu rabbika rahamar ubangijinka haka zaka bi ayoyin ɗaya bayan ɗaya duka suna nuna suna ishara zuwa ga tausai ya kamata mu zama masu tausayi wannan sura tana daga cikin wanda Jafar bin Abi Talib ya karanta mana jashi lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce sabon manzo Allah su hijira lokacin da arna suka addabe su a Makka su koma Habasha Ethiopia a hali yanzu da ke na cikin Afirka din nan tamu sun ka yi hijira suka dawo nan bayan sun yi hijira sun dawo nan mutanen makka da yake makiyan Allah wai ka kori mutum daga gidanka ya gudu ya bar ma wuri ya koma can wai sai da suka hada delegate delegate suka ce su je wajen sarkin najashi a ce wayannan mutanen da suka yi hijira a dawo su da su in ka dawo da su mi za a yi da su kila kashe su za a yi fa sai suka haɗu delegate kuma da wasu kyaututtuka masu yawa masu tsada aka kama sarki najashi aka ce masa akwai wasu yara wayanda suka baro addinin mu suka baro kasar mu suka zo kasar ka su je ba su bi addini mu da muka iske iyaye na yi ba sannan naka addini kai ma na kiristanci ba su yi saboda ka iyayenmu sun turo mu da sarakunan mu da manya-manya mutanen garin mu suka ce mu zo mu same ka in ma ka same ka mu yi ma bayani saboda mu muka yi sani su kai baka san su ba baki ne kuma ga su da dan sakin baki saboda ka suna ai ma lallalla su kai ka su baro saboda ka mu muka san kayan mu ba mu kayan mu koma da su kamin su yi wannan fasheri sai da suka zo da kyauta suka ɗauka kyauta tsadadda sai suka mika masa sai suka samu fadawansa da suka san cewa lalle idan suka yi magana shi sarkin zai saurarawa irin su waziri irin su garkuwa irin su sarkin gabas irin su sarkin yamma irin sarkin fada irin sarki sarki irin kwashe-kwashe da bakin fadar kowa sai da aka da aka ciccika masa aljihwai da kyautuka daga makka aka bashi saboda mi saboda su kama musu dai a bada wayannan saboda da zuwa aka gabatar da wannan bukata gaban sarki sai wani ba shi ko sai buɗe baki gaskiya ne saka faɗa don gaskiya magana muta yaran na mun sani da cewa can kasar da suka fito iyayensu na can yan uwansu na can to kuma kaga sun yi mu sanin halayensu ni ma muna ba da shawara ranka ya daɗe a ɗauke su a mika su wancan shi ma ya tashi ya buɗe baki haka wancan bafadin shi ma ya tashi ya buɗe baki haka sarkin na jin bayanan ga nasu sai ke na rinke da Allah ban bayar da su farkon kalimar da ya fara sai da ya rantse da Allah ce wallahi ban bayar da su sai na bincika na gane cewa sun cancanta a miƙa su ko ba su cancanta ba ai ba adalci ne ba kawai sun zo sun nemi mafaka a ƙasata na ba su mafaka kawai in dauke su in bayar da su ban yi da ba sai wanga ya kalli wanga wanga ya kalli wanga ya san cin hancin da yi ya ga kenan bai ji aka rasa yadda za a yi da sarkin ga daga ce to ya za a yi ya ce zai na kira su na jiya su ko ba su a kira su don abin da suke tsammani idan aka kira su to bayanan da za su yi ba za su gamsar da shi sarkin sauraka ba su ma a saurari su kawai abin da suke bukata kawai a ɗauko su a miƙa su babu wani saurari sarki ce ina sai an kira su aka je aka gaya musu jafar bin abi talib ya ce lokacin da aka zo aka gaya muna dukkanin mu kowa hankalinsa ya tashi yanzu to ya zamu yi mun ji mutane maka sun zo kuma gashi sarki na kiran mu akwai matsala kira koran mu za a yi kasan nan aka ce to yanzu mu yi mitin a yi mitin na gaugawa aka yi mitin na gaugawa to idan aka je wa zai yi magana don bai kamata mu je kara zubi ba babu da shugabanci mu samu wanda zai je ya yi magana aka ce to ba damuwa mu bar Ja'far bin Abi Talib idan ya je ya yi magana aka ce to shikenan an yadda ana zuwa aka ce Ja'far bin Abi Talib shine zai yi bayani sarki yake eh, wato ina son ku yi mana cikakken bayani game da wayannan mutanen gashi gashi gashi gashi sai Jafar sai ya tashi yace wayannan mutanen da Allah da mutane maka suka turo duk mun san su su ne suka addabe mu a Makka su hana muna bauta ma Allah mu mun taho mun ce Allah kadai ake bautawa mun kuma kama bautar Allah ba mu hana musu yin nasu ba ba mu tsungume su ba suka tsungume mu suka kama kama mu suna kashewa suna zubar muna da jini suna kwace muna dukiyoyinmu wannan ta sa dole annabi mu ya ce muna to mu yo gudu mu da wannan kasar nan taka domin an ce kai sarki ne mai adalci wannan ta sa sai muka ce to bari mu zo mu nemi mafaka muka zo muka nema muka dawo yanzu muna nan zaune tare da mutane lahiya lau to yanzu sun ce sun dawo da wannan niyya abu bukatar su a koma da mu can su je gaba da yi muna azaba wannan shine kawai abun da mun ka sani sarki ce ko haka na ka ce a'a a'a to to mina na aka kama dabirta babu amsa sarki ce kai imi shiru ba za bayar da su ba ku je ku ci gaba da ibada ku ku ci gaba da abun da kuke a cikin kasar nan in dai ba ku taba kowa ba to ba mai taba ku wanda ya taba ku ku zo ku biya mu suka ce to shikenan aka aka tashi ana cikin murna aka tafi bayan tafi ɗaya daga cikin kafiran sai dawo sai suka koma can suna shawara yake ma abokanin tafiyarsa gaskiya ba mu ci nasara ba eh gaskiya ba a ci nasara ba to mi a hanya hanya guda ne mu koma mu gaya ma sauran sarakunan mu mutane makka ga abun da sarki ce mu dace wallahi ba ta yi ba wagga kan wagga kan ba ta yi ba to mi a shawara shawara kai mu koma kai sai mu faɗa ma sarki maganar da zai ki su to wace magana za mu faɗa mai za mu je mu ce ma ai kun san kiristanci ya kai ko eh to za mu je mu ce masa ai su wa'annan yaran suna ce ma annabi ne annabi isa bawa ka ko su suna ce mai annabi isa dan Allah na to su ko nasu aqida bawa na in ko suka ji cewa lalle suna ce mai bawa to ba zai bai bari su yace ƙwarai ko a'a to waka shawara ta yi guda daga cikin su yace a'a ba ta yi ba mun dai zo can uwan mu ne mun yi mun yi a bamu abin da muke iyawa abun ya yi mu mu yi hakuri mu koma ya ce kai ba mu komawa sai mun je mun faɗa mai ga magana sai ce to mu je aka dungumo aka sake dawowa sai ga su eh, fada fadar najashi najashi ya gane sai ce lahiya kuma ka ce lahiya lau amma dai da mun ga baka fahimci yaran can ba to mini ne mi abban fahimta ba suna ce ma annabin ka bawa kai baka sani ba boye mana sun kai bawa fa kwarai bawa suka ce mai in kuma ka ce ƙarya na kira su ka tambaye su sarki ya ce anya bawa ba kwarai kuwa bawa to ka kira su mana sai ce to shi ke bari a sake kiran su sai sake aikawa aka je aka gaya musu ana gaya masa ba masu Allah wannan labari hankalin su ya sake tashi kuma suka ce to matsala ta taso kuma aka ce sarki na kiran mu suka sake yunkurwa suka ce har yanzu dai Ja'far kai zaka yi bayani ana zuwa gaban sarki sarki ya ce kai sun sake dawa sun gaya mi wata magana magana nan ta bata mai rai kwarai da gaske ta kamin su zo sai da suka yi shawara su sabai sai da suka yi shawara kamin su zo suka tsaya bisa hanya don sun ji labarin abin da aka gaya ma sarki suna ce ma annabi isa bawa sauraka sai suka zauna wa junansu ka ce to yanzu idan muka je mi za mu cewa don kun san tabbar abin da Allah ke ce ma ba annabi isa bawan Allah to shi na abin matsala su wai muna ce mai bawan Allah ba mu ce mai dan Allah ba to idan muka je ya za mu cewa mu yi ƙarya koko sai mu ce to gaskiya mu dan faɗi kalimar da za mu dan fita wallahi guda guda ne ce kai wallahi ba ma faɗa mai komai sai abin da annabi ya gaya muna ba ma faɗa mai komai sai abin da a cikin littafin mu ba ma masa ƙarya yadda Allah ya faɗa haka za mu faɗa duk abin da zai faru gare mu sai dai ya faru amma idan gaskiya ba ta fitar da mu ba wallahi ƙarya ba za ta fitar da mu ba saboda ka gaskiya za mu gaya musu haka zo sai sarki ya ce kai na ji da na riga na sallame ku to amma yanzu sun zo min da wata magana kuma magana nan ta bata mini koyi da gaske wace ce magana kuma kuna ce ma annabi mu bawa ko haka aka ce kuke ce ma annabi mu annabi isa bawa sai Jafar ya tashi ce ranka ya dade mu ba ma faɗa ma annabinka annabinka annabi mu ne ba ma gaya masa komai sai abun da Allah ya faɗa annabi mu annabi Muhammad ya gaya muna to abun da annabi mu ya gaya muna ya gaya mana cewa annabi isa bawa Allah ne manzon Allah ne wa kalimatun minhu alkaha ila maryama wa ruhun minhu ya ɗauko ki haka kawai muka jiya lalle annabi isa bawa Allah ne annabi Allah ne kalimar Allah ce da Allah ya jefa ma maryam shi kenan wannan shine muka sani bawa Allah ne manzon Allah ne ba mu ce mai bawa ba amma mun ce mai bawa Allah saboda ka su gyara kalima su da suka ce ban mun ce mai bawa ba mu ce bawa ba bawa Allah sai sarkin ya kalle su ya kalli yaran ga yace shi kadai na yace shi kadai na yace amma dai kun ran mini yanzu don waka mana za ku ce ya ce mun ya ce sun ce mu annabi mu bawa wani irin bawa abun nan da suka faɗa haka a cikin littafin mu mu ma haka na babu bambanci tsakanin namu kai kai ina ina kyautar da aka kawo muna aka ce tana cikin nace ku je ku dauko musu kayan su ban su ce hancin da suka kawo sai ka dauko aka ce kwashi kayan ku ba musu kuma ku ban min kasata wallahi in muka kuskura ko ka saba muna mutane ga wallahi za mu kai ku ban min kasata aka kore su kaskance walakanci sai suka koma sai ɗayan da yake ba na gaya ma ba sai ce kaka koma kake sai mun koma to ka ji abin da biyo baya to wannan sura bayan najashi ya yi musu fada ya zai kore su yace mashi Jafar kuna kuna da wani abu cikin abubuwan da Allah ya saukan ma annabin ku yace kure akwai yace karanta mini sai dauko wannan aya wannan sura ya dauko ta farkon ta ka ha har zuwa karshe ya biye biye bi sai ga najashi hawaye na zubowa a idanunsa yace tsaya tsaya tsaya na rinke da Allah abun nan da annabin ku ya da shi yana daidai da abun da annabin mu yazo zo da shi kuma idan gaskiya ne ina tabbata maku mulki ne sai ya ko zo har karkashin huna sai ya zo nan inda ya rike wannan daga nan aka sallami shawara kai da Allah shi kare mu da wannan sura ba kenan Allah ke cewa ka ya ayyun sadi zikru rahmat rabbika abdahu zakariya tuna ma da yi ma bayani da ambato rahmar ubangijinka wane ne eh, eh, rahamar ubangijinka ga wane ne ga bawansa zakariya kaga an fara da rahama da ji rahama ka sa akwai tausayi aka zo aka ce abdahu bawansa aka jimina shi zuwa ga Allah akwai muladafa akwai tausasawa cikin wannan al'amari aka ce kuma aka mace sunansa zakariya akwai muladafa ya Allah ka samu gane sai Allah ce mi kenan Allah na sai ambata muna wannan babban bawan nasa zakariya zakariya ɗaya ne daga cikin annabawa Allah wanda zuriyar wato a kakanninsa su ne su annabi isma'ila su annabi yaqubu annabi isaka annabi annabi ta hannu annabi isaka ina nuna annabi yaqubu dan annabi isaka dan annabi ibrahim nasaba su tana kaiwa a wannan gurin to wannan shine zakariya bawa Allah annabi Allah ga abun da ke faruwa إذ نادى ربه نداء خفيا annabi zakariya yana da bukata ga ubangijinsa Allah sai ya tashi cikin dare yana addu'a kamar yadda su malamai suka ambata wasu kuma ce da wani wuri kawai ya koma gehe yayi addu'a domin addu'a a gehe kai kadai ka da Allah daga kai sai Allah addu'an nan ta fi karbuwa ana son irin wannan addu'a kwarai da gaske to sai annabi annabi zakariya yayi wannan addu'a saboda yana da bukata ga sa wace ce bukata haihuwa yake bukata idna da rabbahu lokacin da kira sa nida'an khafiya kira boye ko cikin dare ko a asirce قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واستعل الرأس شيبا ولم أقم بدعائك رب شقيا قال رب إني وهن العظم تكي أدواسا إكي يا الله ni yanzu ga kashi na yayi rauni na shekarkaru tsufa ya kama yanzu ba karfi gabba sun mutu babu karfi wasta ala ra'su ba ga kai na ya cika da hurhura gaba dai da baki kirin na amma yanzu kan gashi nan ko ina farin gashi walam akun bi du'aika rabbi shakiyya kuma Allah tun inda kai hito ba matsiyaci ne ba nake a lokacin da nake addu'a zuwa gare ka duk sada ni addu'a Allah zaka karba to yanzu ma ga wata don Allah bai gajiya in ka kawo mai yau zai karba gobe ka kawo masa zai karba gata ka kawo masa zai karba ka kawo masa wannan bukata ta gona ya karba ka kawo masa bukata fada ya karba ka kawo masa bukata kuɗi ya karba bukata aure ya karba bukata haihuwa ya karba bukatar mulki ya karba kowace bukata a gari ka kai ma Allah Allah zai karba ba ya gajiya sauraka na taba dama inda nake addu'a da na yi addu'a Allah kana biya to yanzu ma ga wata وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاكرا وكانت امرأتي عاكرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب وجعله ربي رضيا yake دليل ما أدوى wa inni khiftu al-mawaliya naji tsoro wa'anda za su biyo wa bayana min wara'i wanda za su biyo bayana wa kana timra'ati akiran matata bakarariya ce bata taba haihuwa ba fa habli min ladunka waliyan Allah ta ka bani wani wanda zai gade ni in samu da wanda zai zama yayi gado na shi ma an bashi annabta ina mutuwa shi ku ya kama da a wannan amma idan ba haka ba in ni kwanta ni mutu to wayannan da za su biyo baya gare ni ba su da ba mai yi musu wa'azi ba mai shiryar da su akwai alamar cewa za su bar addinin nan to ka bani wanda zai gade ni ya gadi annabtata ya risu ni wa risu min ali yakuba ya gade ni ya gadi kyan gidan yakuba kakan namu gaba daya waj'al rabbi radiyan kuma ya Allah ka sanya shi yardadde wannan malamai suka ce wannan kai tsaye Allah na magana ne da gado irin na annabta ba gadon dukiya ba domin su annabawa annabi ya faɗa cewa ba a gado su inna ma asharal anbiya ila nurasu ma taraknahu sadaqa mu ba a gado mu duk abin da muka bari sadaka ne hadisi ita tabbatacce a bukhari da muslim sadaka ba a gado annabawa Allah a gadon dukiya amma gadon ah, ilimi to shine ake gado gare su dama eh, innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama wa innama warrasu ilma faman akhadha bihi faqad akhadha wafir annabawa Allah basu bar dinari ba basu bar dirhami ba basu bar kudade ba basu bar gonaki ba basu a basu bar komai ba abinda suka bari ilimi wanda ya rike wannan gadon annabawa ya yi riko da babban rabo shine arziki babban arziki duk abin da eh, kai gado in ba ilimi kai gado ba aikin banza ne wallahi a kwana a tashi amma idan aka bar ma ilimi kuma kan rike ilimin to wallahi kai gado babba to wannan shine abun da annabawa suka bari shi kuma yake roƙon Allah ya bashi dan da zai gada domin inda dukiya ne ai bai cewa dan gidan Yakubu wannan dan ya gadi dan Yakubu ya za a iya gadi Yakubu Yakubu ya bar duniya shekara eh, shekara wa shekaru to kaga shi yana nufin ya gadi iliminsa ina fata an gano nan ya Allah ka sa mu gani sai Allah ke cewa a gaba ya zakariya inna nubashshiruka bi gulamin ismuhu yahya لم نجعل له من قبل Allah الله ya Zakariya, ya kai Zakariya, mun ji abin da kake bukata mun ji bukatar ka mun ji requesting ɗinka to sauraron mu inna nubashiruka bi gulamin muna ma bushara kai tsaye za ka samu ɗa ba dai ɗa ne ba to za mu baka kuma ismuhu ya haya sunan yaron ma ya haya mu muka naɗa mai suna ba kai ba mun naɗa mai suna sunansa ya haya lam naj'al lahu min qablu samiyan kuma kamin wannan sunan babu wani wanda ke da suna irin nasa shine ya hayan farko saboda kaga sunansa mu riga mun naɗa masa wasu kuma suka ce abin da ke nuni da samiya ana daga asmu wato ɗaukaka kenan sai ya zama lam naji allahu samiyan cikin ƴaƴan da ake haihuwa a wannan zamani babu ɗan da ya kai shi za mu hayan eh, za mu baka ɗa ka haifi ɗa wanda cikin ƴaƴan da ake haihuwa a yanzu ba wanda ya kai shi ba ana nufin duk duniya ba duk duniya babu eh, annabi zakariya bai kai wasu ba don bai kai baba annabi ibrahim ba bai kai su annabi haka ba bai kai wayanna annabawan ba to amma ana nufin wayanda za a haifa a wannan lokacin babu kamar zakariya ina fata an gane wannan to amma dai malamin sifirin da wancan fasara ta farko cewa ana nufin as-sami wato samiyan daga al-ismu ne da ba daga as-sumu ba yana nufin suna ba mai sunan yahaya in ba kai ba na'am قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاكرا وكانت امرأتي عاكرا وقد بلغت من الكبر عتيا ينسيكم يساكي دعوكما قال ربي يا الله أنا يكون لي غلام يا ذا إنسان مدع وكانت امرأتي عاكرا ما تاتا بتتبعي وابا وقد بلغت من الكبر عتيا kuma na riga na kai koli na kai kul ga shekarkaru shekaru na an kai koli yanzu kan sai kasa kawai na riga na kuli shekaru na wannan magana da yake faɗa shi ne fayar roƙa yake Allah ya bashi haihuwa yanzu kuma Allah yake zan baka ya sake dawa kuma yana cewa Allah ya za a yi a bani ba yana nufin ya za a bani yana musu ba a yana son yin Allah ya yi mai bayani don ƙara imani ina fata gani shi ma ya san Allah na iya bashi din tunda inda bai sa Allah na iya bashi ba da yana addu'a ce Allah bashi ya san al'ikon Allah na iya bashi duk da kasancewa sa bai taba haihuwa ba matarsa sa taba haihuwa ba kuma ga shekaru sun yi yawa ya san Allah na iya bashi to amma yana son Allah ya mai bayani ya za a yi hakan ta faru domin ya kara imani shi na kewa Allah tambaya domin yadda ya fahimci yadda abun yake me Allah yake gaya masa قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال كذلك قال ربك haka ne ubangajin ya riga ya faɗa yake za ka haihu zakariya kai kai addu'a kace Allah ya baka haihuwa to mun tabbata ma za ka haihu da kuma mun sa mai suna ya hayya kuma Allah ya san yadda kake kasuwa. ya san matarka ta tsufa ya san baka taba haihuwa ba ta taba haihuwa ba amma haka ya faɗa wa da kajita huwa alayya hayyinun kuma shi kai ne Allah ya ce wannan abu mai sauki ne bayar da ɗa gare ka baya da wahala ga Allah wa kad khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a kai ma kanka ai gashi mun yi ka da ai babu ka ka zo duniya to shi ma dan haka zai yanzu babu shi amma zai zo qala rabbi ja'alni aya قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا نعم yace to naji Allah rabbi ja'alli aya sanya min aya yadda zai iya gane cewa matata za ta haihu zan samu da menene alama don dai in gane kawai qala sai ke aya tuka aya da kake bukatar a baka Allah tukalliman nasa salasa layalin sawiyya ba za ka samu ba za ka iya wa mutane magana ba tsawon kwana uku wannan alama ke na mata ka ta dauce shi da lokacin yayi ba za ka wa mutane magana ba za a samu kwana uku cikin wannan period na kwana uku 3 days din to ba za ka yi magana ba am dai magana ce ta mutane amma zikiri Allah za ka iya yi karatun alkur'ani za ka iya yi littafin Allah dukka wani kana iya amma dai magana tsakaninka da mutum ba ka iyawa sai dai tsakaninka da Allahnka amma tsakaninka da mutum ba za ka iya ba wannan da kaga haka to ya nuna kenan alamar matarka ta riga ta dau ciki kuma ya haya na nan ta yi na'am فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا zakariya sai ga alamar ta faru tana faruwa bai iya wa mutane magana fa kharaja sai ya fito ala qaumihi inda mutanensa ɗalibansa da yake karantarwa wanda suka yi dafifi wajen ɗaukar ilimi a hannunsa fa auha ilaihim min al mihrabi daga mihrab wato farfajiyar masallacinsa inda ake haduwa a karatu ai ibada fa auha ilaihim sai musu ishara da hannu yanzu babu bakin magana ya musu ishara aka yi magana kurame yanzu magana kurame menene magana ta kulsa ta kurame yake an sabbihu bukuratan wa ashiya ku ci gaba da tasbihi sahiya da mareci ku ci gaba da tunawa da Allah da zikiri ga Allah tasbihi ta hamidi sahi da mareci yadda nake hituwa muna ta yi tare da ku to yanzu kan bana nan na tafi so daga ku ku ci gaba da yi tar ku bari don bana nan eh zan tafi amma dai ku ci gaba da yi yanzu ya riga ya kare nashi aiki zai tafi amma dai magana ta baki babu ya kama hanya ya tafi yana zuwa bayan kwana uku din nan sai ga matarsa ta samu haihuwa tana samun haihuwa sai ga ɗa ya zo yan an sa masa suna yaya ga hannun tsohuwa wadda ta yi shekarkaru ba ta yi ba malamai suka yi sabari da ke qur'ani bai gaya muna ba hadisi bai gaya muna ba ba ma da yankau mu ce ma shekaran ta tamanin ko mu ce shekaran ta ɗari ko mu ce shekaran annabi zakariya a wannan lokacin ɗari da ishirin ko 130 duk maganganun malamai ne Allah ya musu da alkhairi amma babu aya babu hadisi sai dai mun tabbata ma kamar yadda Allah ya tabbatar cewa lalle ya tsufa ita ma ta tsufa bai taba haihuwa ba bata taba haihuwa ba amma yanzu kashi ta haihu ya Allah ka kara mu na imani na'am يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا yanzu na annabi zakariya ya fito bai wa mutane magana ya wuce saboda matarsa ta ɗauki ciki baya wa mutane magana saboda Allah ya ce mai shine alamar matarsa ta ɗauki ciki yanzu ɗan bidiya idan ya sha bidiya shi ma idan aka ba shi lazimi wanda lazimi nan ba na annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallama babu shi a littafi Allah babu shi a sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma in ya fara wai in ka zo kai mai magana baya karba kana yana yana rike lazimi ba wanda ba Allah ya azama ba annabi azama shi azama kai nai sannan kuma ba wanda annabi ya karantar shi kai ba a wani na lazimi kai wani kato ya bashi eh, kana kana yi mai assalamu alaikum wai bai magana duk abu da bai magana duk yan bida in ka bincika ka in suna wannan wiridin wai ba sa magana sai ka ce sallah sallah aka ce ba a magana amma babu zikirin da annabi yace in kana ne baka magana wallahi sallah dai annabi yace muna la yasluhu shay'un min kalamin nas fi hadhihi salah ita ce kadai annabi yace ba wani abin da ke inganta na maganganun mutane a cikin a cikin wannan sallah in dai magana ne tsakaninka da mutane a cikin sallah babu amma je ko dawafi na annabi bai hana ma magana ba dawafi dawaful ifada annabi bai hana ba ba zikiri annabi bai hana ba ba annabi yana ambato Allah a kowane halinsa yana ambato Allah yana magana da mutane kullun annabi cikin zikiri yake amma annabi na magana da mutane ba sadda aka zo aka manzo Allah sallama yake eh, yana dauke da wata ya tasbaha <laughs> la hawla wala quwwata illa billah kuma ya kasan shi to da ka koyi annabi bai hakan ba abubakar bai yi ba Umar bai yi ba Usmanu bai yi ba duk sahabban manzo Allah ba wanda yi tabi'ai ba wanda sai Imam Malik ba wanda yi duka ba wanda yi Abu Hanifa bai yi ba Ahmad bin bai yi ba Imam bai yi ba bai yi ba bai yi ba duka sai bayan sun wuce sai aka samu wasu daga baya sai suka zo sai suka kirkiro nasu na kansu kuma mun karanta muku wasu dogol-dogol da suke a wannan guri wanda ba kai da ji kai ka san ba malarci lahiyayye na ba su suka kirkiro abin sai suka mika muku ku ko don kuna tokolai Allah ya ce dai da ku za a cika wutar sai ku an karike kawai Allah shi kare mu Allah shi kare mu wallahi akwai hadari mutum ya dauki abin da annabi bai zo da shi ba babu inda aka hana ma ka magana don kana zikiri ko don kana wani wirdi babu ina fata an gane wannan suraka duk wanda ka ga yana haka dan karkara ba daya bi wallahi dan bid'a na ahli sunna in kuna zikirin ku kuna ambato Allah irin zikirin da annabi ya koya muku idan aka yi muku sallama ku karbi sallama idan aka yi magana ku yi magana in kai magana ka kare magana ka cigaba da zikirinka ba hana ma ba addini Allah haka yake mai sauki na amma ka ka gumde baki gim wai baka magana wallahi ƙarya ta wannan ba addini na ba ya Allah ka kare mu ya ya haya, Allah ce kai ya haya, baza baza har ya zo duniya Allah kenan an gama magana tsohuwa ta haihu ya ya ya khudhul kitab ya kai ya ya ka rike wannan littafi bi quwwa da karfi wa atainahu al-hukma sabiyya tun yana dan karamin yaro Allah ya bashi hukunci wani a cikin malam wanda malamai ke cewa tun yana karamin yaro Allah ya bashi annabta wanda malaman da ke magana cewa ana iya ba karamin yaro annabta wasu malamai na cewa ba a ba mutum annabta sai ya kai shekara arba'in amma dai a kan wannan aya suka ce gaskiyar magana ya haya tun yana ɗan ƙaramin yaro Allah ya bashi annabta shi ya ma ake hagaituwa wata rana ya je tare da abokanin yara abokanin wasa ka san yaro da wasa baka yi hana ma yaro wasa ɗan ƙaramin yaro yana tare da abokanin wasansa aka je ana cikin tafiya sai yara suka ce masa ya haya ce na zo mu je mu yi wasa yake ai ba don wasa aka halice ni ba suka ce wa ba don wasa aka halice ni ba ba zan yi wasa ba an kai an kai yake wasan nan to wannan shi ne ke nuna ba tun yana dan karami yaro Allah ya bashi mi ya bashi annabta wasu ko suka ce ba ana nufi annabta ne Allah ya bashi annan ba ana nufin da ya bashi shiriya Allah na shirya ka tun kana dan karami yaro ai ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ma sai da shekara ya ka bashi annabta amma tira dan karami yaro Allah ya kare shi dukkan yadda ake a garin makkar wannan lokacin Allah ya kare Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yake kai ko wurin kidi tun ina ɗan karamin yaro wurin kidi Allah ya hana mini in je wajen kidi kidi da wajen wake wake inda ake haɗuwa ana kidi kidi ana rawa ana menene gaskiyar magana yake tun ina ɗan karamin yaro Allah ya hana mini in je yake sai ɗaya rana ni niyya in je in kallo wasa kallo ba wai in yi wakar ba ko in yi rawar a in kallo yadda ake waka ana rawa yake ina kin dabbobi dama manzo Allah ya kiyon awaki ya tumaki da awaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake bari ya je ya kallo yace ni kamo hanya ina ji ga inda ake kidi ta na ta san macen zan je in kallo yadda ake kidi in jiyo kidi wallahi ina cikin tahiyar na sai Allah turo mini bacci kawai bisa hanya sai ni kwanta kawai sai ni kama bacci ban farka ba sai da masu wata suka gama kowa ya koma gida sai ni farka ni gari cewa Allah bai so in je wannan guri ni kama hanya ni dawo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma kai yau yanzu ga kada ganga a masallaci gagagam gagagam wai kai na wai kai a babu rasulillahi a babu shaidanu dai da ganguma ba a masallaci wai shi mandiri shi kai annabi tun yana daka tun ba ma annabi ba an hana mai zuwa amma kai yanzu wai ana gayyata ka ina mandiri a ina mauludi an ka je mauludi kuma kama kiɗe-kiɗe da ƴan mata da ƴan rawa ana ta cidi ana ta rawa katanya balagagga kato balagagge ana kidi ana rawa shi ko dama haka nan shi ka so wallahi ya rasa yadda zai yi rawa da ƴan mata to an kawo mai da ga addini yake ayi wai me hujja wai kiristoci na yi to kai kirista ne halal wai me dalili yahudawa na yi kai bai hude ne ka je ka tsaya inda annabi ya tsaya wallahi in ba haka na wallahi zaka zaka sha babbaka a wuta jahannama tsaya inda annabi ya tsaya annabi ba a yadda ya je wajen wasa ba tun yana dan karamin yaro wajen kidi da rawa tun yana dan karamin yaro Allah ya hana masa ballinte na annabi Allah kuma Qur'ani yace wa ma yanbaghi lahu waƙar ma bata dace ga annabi Muhammadu ba wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu ba mu koya mai waka ba waka bata dace da annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam amma kai ga kana arata ya ma tasbaha amma shi ka wawa amma shi ka mahaukaci kana na kana tuma kana rawa kuna yanzu har uniform suka uniform kaga wannan makaranta da nata uniform wannan makaranta da nata uniform duka balagagun yan yara ana ta lalata mana tarbiyyar yaya wai da suna addini wai da suna addini wannan bala'i ne wannan musiba ne ya Allah ka kare mu daga bala'i Allah ka ba mu ikon tsayawa inda annabi ya tsaya wallahi wanga kidin da kaga suna yi da rawan nan da kaga suna yi da wallahi annabi ya shi ke ga mu a gaba gaba amma tun da annabi bai yi ba wallahi ba za mu yi ba duk abin da kaga annabi ya yi to mu ne gaba gaba dukka in dai an ce ma annabi ya yi to mu a gaba amma duk abin da annabi bai yi ba wallahi Allah ya raka taki gona ba da mu ta bari ba Allah ka kare mu Allah yake cewa ya ya ya ya khudhul kitaba bi quwwa ya ya ga littafi mu riga mun baka ka rike wannan littafi da karfe malamin suke yi wannan littafi aka ba ya ya wani ce littafi ne aka bashi wanda ke dauke da shari'a wasu suka ce a littafin at-taura aka bashi wasu suka ce a a wani littafi aka bashi wallahu ta'ala alam ya ya ya ka rike wannan littafin wa atainahu al-hukma sabiyya muka bashi hukumci tun yana dan karamin yaro kaga dan karamin yaro muka bashi wannan duka wannan idan ka kula ayoyin za su yi maka ishara magana da muka faɗa ta ɗazu cewa wannan sura tana magana game da rahama tana magana game da rahama don yanzu yadda ake kira annabi zakariya yahaya bayan an kira zakariya to shi ma dan nasa me ake ce masa ya yahaya sannan kuma je ka bincika don Allah akwai rahama tsakanin mahaifi da mahaifiya tsakanin mahaifi da ɗa da mahaifiya da ɗa akwai rahama ko ba rahama akwai tausai ko ba tausai yanzu wannan labarin cewa ga tsohuwa ta haihu za ta tausasa ma ɗanta ko ba ta tausasa masa shi ɗan zai tausasa ma tsohuwa in yi taso iske mamasa tsohuwa ce ko bai tausasawa kaga duk magana tausayi ne wannan aya ke magana wannan sura ke magana sai ya ce a gaba wa halalan min ladunna wa zakatan wa kana taqiya ga wata kalima kai tsaye tana nuna ma rahama wa hananan mai tausayi wanda muke tausayi wanda muke so wanda muke kauna shi annabi ya haka yake min ladunna daga wajenmu wa zakatan kuma tsalkakakke eh, mun tsalkaka shi kuma abun kauna ne gare mu abun kauna ne ga mutane wa kana taqiyan ko mai tsoron Allah ne duk mai tsoron Allah kowa na so ne wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya wa barran biwalidayhi mai biyayya ga iyaye ne ne mai tausan iyaye mai ladabi ga iyaye mai biyayya ga iyaye da aka rasa kalimar da ake laka muna ta aibi sai ka ce wai mu ba ma iyayenmu wai mu muna walakanta iyayenmu wai an ma samu an taba samu wani a nan ƙauyen ni buza wai da bai ka sama dan girma haka sai ce shi ya yi nadama da uwa ta ta haife shi saboda yanzu bari ya biya ta ya je ya kawo nono ya kawo jaki ya ce to ga jaki nake hau maimakon goyon da ke mini sannan ga ga nono nake sha maimakon nono ki da ni sha ya ka ce ina na ce wani kawai na nan a ce to bari mu eh, je kawai an ka je kawai cewa mu kan ba nan na ba wani dai kawai can na aka ce mu kan ba nan ba har yanzu babu gari ko guda babu daki zala guda da kace ya taba yi wannan abun amma an same ta ana ta yayyadawa saboda ƙarya saboda sharri ba wanda ke son iyaye mu kamar iyayen su kamar mu wallahi ba mai son uwarsa kamar ahli sunna don shi ahli sunna shike da aya shike da hadisi da cewa awa iyaye biya ba ko aya guda ba ba aya biyu ba ba uku ba ba hudu ba ba biyar ba mu ko dama abin da muke nema kawai ina aya ina hadisi sarka ba wanda ya san daraja iyaye kamar mu ina fata an gano nan ba wanda ya san daraja uba kamar mu amma abin da yasa suke sun su laba haka wai don don su kore mutane a gane cewa wai mutane kasu fahimce mu wai don mi don idan muka zo man yi sa'a kana ali sunna babanka dan bid'a na yace ka zo kai bid'a sai ka ce mai haba baba gaskiya bid'an nan kan ba zai yi ba amma dai in sunna ta annabi ta to zai yi sai ce to wai kai tun tunda ka ki zuwa kai bid'a wai ka ki mai biyayya a ai la data li makhluqin fi ma sirri khaliqi haka annabi ya faɗa ba a wa duk abun halitta ba ka masa da'a domin saba ma mahaliki saboda idan ya baka umarni ka je gona zaka je yace ka samu mai ruwa zaka je yace ka yi mai kaza zaka je amma ana yana yana cewa ka aje sunna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ce wallahi ba ajewa ke baka ajewa ke yana cewa zo mu je za a je wajen mauludi a ce gaskiya baba annabi bai yi ba abubakar bai yi ba umar bai yi ba babu aya babu hadisi to ni dai ba da ni ta bari ba ban zuwa ba za ka yi ba wai daga nan ka zama mi ka zama makiyin manzo Allah ka zama maki iyayenka tunda baka yi musu da da'a wajen saba ma Allah ba to don ba baku fara fada ma Sa'd bin Abi Waqqas wannan ba ai Sa'd bin Abi Waqqas shine na farkon saba ma iyaye wajen wa manzo Allah da'a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don shine uwa ta tarrantse ta ce wallahi in bai bar manzo Allah ba sai dai kishirwa ya kashe ta mun karanci wannan kisa da wannan guri sai dai zahira na kashe ta ba za ta shiga inuwa ba ba za ta sha ruwa ba sai dai ta mutu in dai bai bar annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ya ga manzo Allah manzo Allah ce duk abin da take mana da'a kai mata da'a man banda saba ma annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaka yi daka yi mata da'a ka kahirce ma Allah yazo ya same ta yake mama ta ce da wallahi in Allah zai baki rayuwa ɗaya ɗaya ɗaya rayuwa ɗari dukkan rayukan na wannan ta hita wai saboda ban miki da'a ba to wannan ta hida saboda ban yi miki da'a ba to zan ci gaba da rashin yi miki da'a in dai wannan da'a ta ta saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai za ta fita wai sai na kafirce manzon Allah in ban kafirce manzon Allah ba rayukan gaba ɗaya su ɗari za su rinka fita ɗaya bayan ɗaya har rayuwa ɗari ta fita to na yi da dukkan rayukan nashi nake su fita gaba ɗaya su ɗari su fita in dai sai na kafirce manzon Allah wallahi ba zan kafirce manzon Allah ba ba rayuwa gare ba rayuwa guda ba ko ɗari a gare ki wallahi sai dai su kare amma ba zan kafirce ba manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam tace to sai na gani ni da kai sai ta zauna cikin rana ni wa ya kwalkwale ta zahin rana yadda ke ta akai kwana daya kwana biyu kwana uku ta fara gumi ta fara ganin bushi bushi ta fara ganin mutum ya rabu kashi uku ta ce kai ina abinci aka kawo ta ce ina ruwa ta sha ina inuwa ta shiga inuwa ya ce to yanzu kan ke gane hanya ƙarshe ta musulunta ko bata musulunta ba to wannan sa'ad ibn abi kasin shi muka koyi da shi saboda idan mama ta ce ka saba ma Allah kar ka saba ma Allah idan inne ce ta ce ka saba ma Allah karka baba ya ce ka saba ma Allah kar ka saba ma Allah idan sarki ce saba ma Allah ce ba kai idan wani shugaba ce ka saba ma Allah kar ka yi idan wani mai gidanka a wajen fagen siyasa yake saba ma Allah kar ka yi idan shehu yake saba ma Allah ce shehu ayi hakuri zabi manzo Allah ne wannan shine magana guda ya Allah ka ba mu ikon biyar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nan zamu tsayawa insha Allah abuna makaranta daidai Allah shi bada lada kuskure kuma Allah shi yayi muna wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh lala dan saurara a wannan wa'azoza da ake gabatar amin tafsiri da ake gabatarwa duka karatun dare da ainihin rana yana nan an yi rikodin sa intact so waɗanda ke da bukata insha Allah su zuwa tuttura masu a